'yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai an samu ci gaba kuma an rage samun yawan saɓani tsakanin manoma da makiyaya. Wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na 'yan kabu-kabu bisa kan takardun da an ce a fuddo a yi aiki da su. Kowa ga dai halin yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su kamar in ka tashi daga Nijar zaka shiga Nijeriya bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka to amma abin muka gani da takardunka ma yayin da kina talaka walakanci yau muna dauke ne da kashin farko na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita har ma ku ji irin tasirin da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya yi wajen kawo sauyi a kan kan waɗannan batutuwa a dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. Madala, Madalla masu saurare a daidai lokacin da muke ban kwana da wannan shekara ta 2022 shirin 'yan ƙasa da hukuma ya fara waiwaye tare da bitar wasu daga cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shekarar da take shuɗewa da kuma nazartar irin tasirin da shirin ya yi a wasu sassa na ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar. Kalubalen bin doka da oda da kiyaye ƙa'idojin tuki a tsakanin 'yan acaɓa da yunkurin wanzar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma kana da kuma korafin karɓar na goro daga masu ababen hawa na daga cikin batutuwan da muka kawo daga jihar tawa ta jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta 2022 da ke karewa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanni wato Haruna Mamman Bako na ɗauke da bitar waɗannan batutuwa da ma wasunsu a cikin wannan rahoto da ya haɗawa wa shirin 'yan ƙasa da hukuma. A garin birnin kwannin janguriyar Nijar an gudanar da tarurruka da dama don neman warewa jama'a matsalar nan da ke nasaba da cin hanci da rashawa a cikin kasashen ECOWAS kasancewa garin na iyaka da tarayyar Najeriya kuma a wannan lokacin hukumar halsiya ce mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta Nijar ta haɗa masu ruwa da tsaki game da wannan zancen kamar yadda wakiliyar hukumar ta mini bayani a wannan lokacin. Na ah, Maryam Idi, Yaratar ɗin Departement Prevention a Alsiya. Wannan taro abin da ya samu ke yin shi kowa ya ga dai halin kamar yanzu talaka a doka nan kwanni ka tashi zaka taya ko Nigeria ko zaka taya Abuja wajen nema ko ba nema ko kasuwanci kake yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su. Alhali sai dai yawo ta ce kamar ƙasashen da ke kusan juna na cikin sai dai yawo ko na cikin imuwa duk yanzu an zama guda kamar in ka tashi daga Nijar ka shiga Nigeria bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka to amma abin muka gani da takardunka ma ya da kina talaka walakanci shine muka ga abin bai kamata muke zawa muna muka tara da su jami'an tsaron da su talakawa ko wakilansu da wakilan sarkin kwani da duk dai jama'a wanda suka dace ake ma mutane jawabi dan saboda a waye musu kan kowa ya kokari ya takardu in zai balaburu su ma kungiyoyin fararen hulla su shiga a cikin wannan lamarin inda suka yi tattaki daga babban birnin mai domin gudanar da tarukan waya kai a garin na birnin kwanni game da wannan matsalar ta shige da fice da ke kawo walawala tsakanin 'yan ƙasa da hukumomin shige da fice na ƙasashen ecowas sainin musa garba abin da ya sa tulil national sai ya yawo ta taimaka masu wayan gayan waran hula su zo su sensibilizan mutane saboda su gane da menene incinsu a matsayin mutanen sai dai yawo kowace ƙasa ƙasa goma sha biyar duka wannan mutanen da suke rayuwa cikin kasashen nan duka suna da inci su te su dawo cikin wannan kasashen abu guda ne ake tambaye su shine takardu a bar shi huce daya daga cikin ma abuta wannan shirin na yan kasa da hukuma a garin birnin Kwanni ya ce lalle shirin ya yayi tasiri sosai wajen samun sauki game da matsalar shige da fice a kasashen ECOWAS tunana Alai Salisu wanda aka yi sani da Salisu mai albasa kuma baya da haka nan ina kwansaye na da da'ira birnin Kwanni. To game da wannan shiri da Amurka ta yi na dan ƙasa da hukuma gaskiya an samu ƙari sosai da sosai an ci gaba sosai habben da baka zato. Domin me? Domin ka ga misali yanzu nan idan ka diba mu da annan bakin iyaka da mu da Najeriya. Alhamdulillah gaskiya dangance da haduwa wadda aka yi magabatan mu da su magabatan su na can kaga ta fannin haka nan mun samu ci gaba saboda ire-iren duk gallaza wannan wadda ake nan ana taimaka jama'a. To gaskiya ana haduwa suna tattauna muna mu nan na kan koken mu su kuma na can suna faɗin nasu to abubuwan gaskiya in Allah ya yarda suna nan suna ci gaba da sauƙaƙa sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga more A wani batun da shirin ya yadi ya fitila a garin na birnin Kwanni shine bin doka da oda tsakanin hukumta da 'yan acaba inda ma a baya-bayan nan hukumomin suka hito da dokar kowane dan acaba da ma zauren masu ababen hawa manya da kankana da masu adaidaita sahu da su bi ka'idodi kakakin kungiyar 'yan kabu-kabu ta birnin Kwanni mai suna arzika ya ce shirin na muryar Amurka ya yi tasiri sosai a wani wannan fannin lalle bisa ga shiri na dan kasa da hukuma lalle alhamdulillah saboda ita ko ba komai mutanen mu gwargwado alhamdulillah mun tabbatar da sun fara gane miye matsayin hukuma miye nasu matsayi saboda kullum har gobe duk duniya in kai matsayin ka na dan kasa baka iya ka gane matsayin hukuma ba kuma ka bata matsayin nan nata to ko akwai matsala ko ba kuma ai kashi mutane dama an yi magana awu. wanda duk Allah sa yake da halin ai kana ganin suna ta haya sai saboda mi sun san cewa lalle abin nan ba su kaɗai bane wani daga cikin 'yan kabu-kabu na birnin Kwanni ya yabawa wannan shirin da ya ce ya kabo su gabin hanyar doka da oda. Wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na 'yan kabu-kabu bisa kan takardun da an ce a fuddo a yi aiki da su. Tunda Allah ya sa aka fuddo wannan tsarin mun gane abin da hukuma take nuhi akan bisa kan cewa mu musan kan aikin da muke yi kuma su ma su san aikin da muke yi yadda akan aikin da muke yi ba za mu samu wani matsala ba game da abin da ya shafi matsalar nan da ke ɗaukar hankalin hukumomi a jamhuriyar Nijar a irin wannan lokacin na bayan damanar shekara ta manoma da makiyaya. Gwamnan jihar Tawa Isa Musa ne da kansa ya ja hankalin bangarorin guda biyu da su bar ɗaukar doka a hannun su. In kai manomi ne an kai cuta ma ga yamma mai gari ka gaya sarki a shi a diba wane ne ya bana a doshi diba bana ne ta kamata ya zamanto an biya a biya ka babu faɗa bar ɗaukar sanda ko wani takobi don saboda gami bai da mutum ba haka bisa ba ta yi rayin mutum ba kenan don saboda busa bai kamata a kashe mutum ba koko don saboda dani wannan ya sa an yi wata ganawa tsakanin hukumomi na jihar tawa da manoma da makiyayan don rigakafin abkuwar hatsura tsakanin bangarorin guda biyu mun ka zo nan tawa gurin gwamnan jiha mu tunkaro hakuma su ta yi su diba muna can inda wurin ya mace duk wurin da ya kamata a hidda tunda haƙi ya kai kenan ana iya a girbe shi a sare a samu wurin da za a shigo a yi bai bisa ce su samu in an kai bai su hita su kama wurin da ba a noma ba. A cewar wani ma'abucin shirin na ɗan ƙasa da hukuma na sashen Hausa na muryar Amurka wannan matsalar ta manoma da makiyaya an samu sauƙin ta sosai tun lokacin da gidan rediyon na Amurka shiga wannan maganar ko ba a samu yadda ake so ba ya ce dai an gurgusa daga inda an ga hito sosai. Sunana Habibu mai gujiya wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai an samu ci gaba kuma a rage samun yawan saɓani tsakanin manoma da makiyaya ana fahimtar juna matuƙa sosai yanzu lalle ba a ce an samu biyan bukata ɗari bisa ɗari amma dai gaskiya cikin kashi ɗari dai an samu kashi tamanin tunda dai ba a ca babu amma dai abin da gaskiya ba kamar shekarun baya ba. Waɗannan matakan da hukumomi da al'umma suka sha ɗauka biyo bayan janyo hankalin da shirin 'yan ƙasa da hukuma na sashen Hausa na muryar Amurka gabatar a wannan shekara ya sa cewa lalle mutane na bibiyar gidajen rediyo sau da kafa a kowane mataki a kasashe kamar jamhuriyar Nijar. To madalla Masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da kashi na biyu na bitar batutuwan da kuka ji a wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma cikin shekarar da muke ban kwana da ita ta da ashirin biyu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa.